duk wanda za a tabbata shi da cin nasara da wanda ya samu ne shi ne imani sai ka samu da aka ka samu akwai imani don ba imani ba an ambata su da ya samu ne tana tare da mai imani kamar sahabbai Allah da ke yi. والذين اتبعوهم بإحسان في ماذا؟ في ايمانه رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم الجنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الكون العظيم. وسلمكما بيجا بأن بيجا كمثل أن صلى الله عليه وسلم التقوى لكما الخشية من أول تبسمت alfayya tsoron Allah sannan kuma asirku gaskiya a cikin al'amuran gaba daya sannan kuma al-imanu maqrubu da amali salih imani da aka da shi aiki na gari imani kai zuwa ga al-mawqul azim sannan imani da da tsoron Allah ka da qaulan sadida shi ke nan muka samu insha Allah tare da biyayya ga Allah da kaga aya ce ta kaitacciya amma na zan sake buɗe maka wani ba da kuma gobe in na kuma maka maganganu malamai sai ka sha mamaki ba ka rubuta aya ba shi ne biya maka wata shekara in muka tsaya kawai a kan tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin anan kawai muka ta idan aka maka gida sai ka tafi imami idan ya fara ya fara ya yi wani nuna abin ila kuntum ila salati tun ka ce ba ka ba su shi shi ke nan ba ka ba ko ya wani nuna abin ila kuntum ila ko zo ka tsaya da ka kare ka ya kai ka fara ko ne sai kuma ka fita da jikin haka ne ko a amana in kana so ka zo sallah yawa shi ne idan an da imamu idan ne mai fara kira ni to sallah ta kan sallah ta ce fa an sa wannan in ka gane da larabci akwai zaɓuɓɓuwa kamar guda uku akwai sa akwai wa akwai nuna wannan ba za ka yi amfani da ba da ba an yana yi da man kake misali da kalbu fa khalidu da kalbu fa khalidu ina shigowa sai khalidu biyu an gane shi ne fa ina shigowa ina sa kafa ta shi ma ina sa ta shi to amma ba ya gaba kamar a aljanna ke nan da kantu ina shiga ke nan fafani ya riga da shiga ke na riga shi ko to Allah ya ta don ka ce da kantu wa qalibun wa qalibun shine kun tabbata dai da daidai ke in ka ce da kantu summa sai da ka shigo na huta na ɗan shaji na more sannan ya shigo sai sha tsiri shine summa to a nan ya sai mai da amma da imanu fa amin yana fara ku yi shafara fa innahu man wafaqa ta'minu ta'min al-malaika wanda ta yi ta dace da malaiku an kan fata mai abin da ya gabata da gobe mana da ta cewa bayan da bane immediately ya fara ko da kan shi ba wai sai dai ya gama ba yana fara ko shi a baya amma dai babban abin da ake ake bukata shi ne dace taka ta dace da ta malaki to daidai yake kuma fara ce a shi da zai gani ko abu da yana bukatar dace Allah wa sai da fara ba ta da suke zuciya kuma ta da tsawar kasuwanci duk da ta da yawan mutunta da ba ta dama zuwa da kasuwa dulu dulu dulu dulu itu cukunya lah mata kita buat sing waktu kita buat ini kalau ini dalam dalam dalam kalian lancar mungkin menemukan sing kuat kalian mau belajar kayak di kota akan belajar kurang lagi karena dirawat garang garang garang garang aku aku kayak jadi kita boleh dirawat daga nan zuwa babban titi da gidawa yana ma wani wani irin masu wuce wannan suna titi to ka'ida shi yi Allah da kuma sarka ya ba mata yanki ba ku ma mata ku zauna a gida in kasuwanci za ki ki zauna akwai yin kasuwanci mata a gida kamar me kamar yin sai da mai manja manjana irin su sabu duka yin wannan sana'a mata na gida za su yi shi ko kuma a cikin gidan ya kasance a ɗan da shago hmm? wanda ko da wani mai kan shago zai iya zama ko ita ce ma za ta zo ka ji tafiyar mu a wannan da cikin gida babu ne saka binki duka wannan ma za ta yi ta gida ga ma mu tabbace ya saba wa rubutun Qur'ani Allah ya ce kuma za wa Allah fi da shi? ku zauna a gidan da ku ku rena fitar da yin Allah wa'ala

a ina kake wace unguwa a rubuta kan lamba a rubuta amma kawai muna da daga hmm? kamar masu wanki hmm? sai kawai mutum ya kawo kaya ce ina dawa kuma ba za ka sake gani shi ba da shekara ɗaya shekara biyu shekara uku shekara ko yana dawa ko yanzu yanzu da ka goge ne in ka je wurin masu buga yana da kaya da kimi kimi masu wankin hula sai ka samu wani na karfi da shi sun fi tsaye wannan wani zuwa ya ba sa samun yana ne wata wasu gula ya samu da kai kuwa musamman da muna abu da ta da ma da ya kuma kyala ta wani wannan to kaga ke zo wani abu da ne kaga su shi iyalin domin yanzu kayan ba na ba ne kayan manya ne ga mu yanzu ya za ka yi tun da abin da da kashi da za mu sha wahala yanzu za ka yi in akwai bai tsammanin ne? sai ka sa in babu kuma to ku sanya a cikin al'amuran musulmai al'amuran musulmai shi ke nan da sai ko masallaci gyara da masallaci wani abu ne na masallaci ba masallaci ya ta kamata ko a dinga kokin cikin masallaci ke jan yanzu ba kunya ba shigo babban masallacin gari mutum ya zai taba haka duka kura da ku da malamin ne ba na mu ba na mu kunya ba yanzu gaban ka dinnan ta kan sa haka ga Allah a gani dai haka ka gani me zai fito a hannunka mene kura da kasa yanzu muka zo muka ba mu labaru a cikin talatin mofin jinin masallacin da dauke mu yana cikin talatin wani ya zo da dosa wani ya zo da sunna wani ya zo da an jika an mace sai a ci shafe wani aiki ne wannan kamar sai mu gwada wani sai da datti da zai kai shekara 60 ko kunya ba za ka zuba datti da jiga sai da kusin siyar zai na shara ba ta mu muna ina to gaskiya wannan da biya mu ta ke gaskiya tunda barai fara ya dauko ba zai da shara ba ta da mu ne aikin ba ma bukatar lada ne a wajen ma kawai kan wani guri ka kusan da kadan ne sadaka to mallaka kuma masallaci wurin da yake sallah tana zuwa ka sallah ka kace masallaci da Allah ya kokari tsaftace shi kuma duk bayan kwana biyu uku a duka mutum masallacin gaba ne shi ba mana ina da kuwa to da masallacin kuma zai gara da duk kullum ina amma masallacin ka taba da shi dan sa sai ka ja idan Allah ya gyara wannan Allah ya ji mana kuka gyara mana wajen tallafa a yi da ke Allah na yi fara a sanya a mizani Allah ya tashi kana da zuwa ya kasance mai halin miliyoyi Allah na yi fara suka ya kasa mana ayyukan Allah na yi fara suka a kan zarzan Allah sallallahu alaihi wa sallam cikin gida a kuma kasan alheri wasu damuwoyi kana da Allah na yi fara suka da kuma da kyawawa da biya mana bukatun da alheri ya yi da damuwoyi a sanadin wanda ya zama lafiya

بسم الله الرحمن muna ƙarshen ayoyi na gado da Allah ka yi ma da baka ya rasa gado killa killa tun daga mirgijar da wuyino min mata da kalwalidar da al'adu والانتساب نقيم مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ألا يكون والدك mazaje suna da abu na mafi kuwaye mazaje hmm? kuwaye kuwaye akwai da jika uba kaka shi ne uba dan uwa uba uba sai uba dan ɗaukowa na wajen kusa kawai sai babba ɗauko kuma da ta zuwa ne uba ɗaya sai babba wanda ta da sai dan babba wanda ta da ne uba ɗaya sai dan babba wanda ta da uba ɗaya sai miji sai wanda ya ta bawa للرجال نصيب أتي للرجال تقسيم مما ترك الوالدان الكلمة التي هي الكبري والأقربون هم مقتدى الكبري زي زمان وبعدين زي زمان قواتي وزي زمان مقتدى زي زمان مقتدى كمان بابا كمان جوا وتكلم الله جل وعلا يا أخي والنساء يقيم مما ترك الوالدان والأقربون ثم ما ترك

يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وان لم تكن توقوتي الا يشكا كما دول سيما الا بيا يما الله الله صلى الله عليه وسلم بيا الله zai shigar da shi a cikin nomi wanda korafi suke gudana kasa ta shirka Allah ya ce wa zalikan fawzul azim wannan shi ne babban cin nasara yana da mun da dauki wasu abubuwa da bada musamman wa man yubi illa wa rasulahu wanda yake ma Allah biyayya ne wa sallallahu alaihi wasallam biyayya biyayya ga يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إنما كان أقول لكم مسكين فأنه مستفيدا فيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما كان أقول لكم إيه، كان الجنة فيما متعلق يوم الله إن أدوب القرآن كانوا لكم وما تكانوا الله ومن مطابقة غيره إضافة تكليف وتشريف إضافة تكليف عن جرم رمضان الله صلى الله عليه وسلم أن توقف كما أن أسد الله ومن يطع الله بإذنه ورسوله ترى ألا يعنى بيجا بيجي بيجا دواء من ذا الله صلى الله عليه وسلم أنا بيجي ومن يعصي الله بما ورسوله kowanne ya saba wa Allah sannan ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wajen da Allah da manzon shi wajen biyayya ba Allah da manzon shi wajen shahada ba Allah da manzon shi duk kullum daga an tabbata Allah sai daga ana hada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake saba ma Allah ya saba wa manzon Allah laifi na farko ne laifi na biyu wa ya hududahu kuma yake keta dokokin Allah ba Allah ce mana tilka hududullah ba duk wanda ta keta dokokin Allah ya kaji Allah ke shi ne ta ce zama in ta saba wa manzon Allah sai Allah ya sassa sassafa mata an gani in ka saba wa manzon Allah sai Allah ya sassa sassafa mata Allah ke yudkhiluhu naran Allah ce zai shigar da mutum wata irin wuta mai bala'i na ran sanar da aka ce wata irin wuta sai aka koya suna wuta to a cikin ma ya za ku zo samu ga wannan wuta ita ce annar kuba babban wuta ita ce jahanna Allah ke wutar da aka kanta makafirai ita ce za a sa wanda ya saba wa manzon Allah cikin nafsin tura a wannan tura ke nisa da wanda zai zama da tafsirin ko har da Qur'an a nan yake cewa ban yi amfila wa wasu da wuce da ke na ran to ke mu ta ce cin gaba ta ce wa mani sha take makula الله ورسوله ويتعدى وجوده يحيي هناك حركة تستعد له نار جهنم ذاك حق الظلم جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم إذا كنت تبين sakamakon mutum ne zama sakamakon kafin shi na uzu billah za ka wata zama Allah yana kai da kuma wata kafin shi na uzu billah to anan kuma tun misali Allah ya wa man ya'tillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran fi khalidan fiha to na kuma tun din da aka karfafa abu ce khalidina fiha zuwa yau ne zai fita khalidina fiha abada me za ka kusa manzo Allah ba dai da kafin yake ba irin yadda za ka ce kafin qaliki da fiha da ko kafin ma lokaci Allah bai ce qaliki da fiha abada kana so ka ba misali kafin kafin Allah bai ce qaliki da fiha abada karanta suratul bayyina إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها فأمان تكي ما في إيمان يجيدي قلت أن لا تجد خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضو عنه فلدنا كل الكوفيان الجميل والنبي سبع معنا يسبع صلى الله صلى الله عليه وسلم أن لا يجب إن له نام جهنم خالدين فيها أبدا وكيف يرون هذا الجميل وفضل wanda zai ce wai ka saba wa malikiya ka zama wa to ba saba da yawan Allah ba ko da in dai ba saba wa zan Allah ba alhamdulillah to su ba da banda mawa ya ce manzon Allah ba kuma suna kokari ne su koyo da wa suna kokari ne su koyo da manzon Allah to ya ba su matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in tambaye ka fa'ida ta biyu yana nuna maka samawa

الله ورسوله ويتعدى وجوده وكان كما تكن سيما تلك وجود الله مين هي بوجود الله إن على الله سيما نبي ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى وجوده إن نظام الزاني إن أنت زونا أم أنا بمثلا تاشي إن أنت بيشو أم أنا بمثلا مغانا shi ne a kan Allah ya shi sai a nan kawai ke to kowace sai ke kare kaga sai ke na na umarni mu kawai ke to yana da maka cewa azabar azabar wanda yake saba wa dokar Allah ya saba wa dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata ta ne yace wa lahu azabu to menene dukkan wannan azabu da tamjiyun wala shi ne sai mai anna'a wal man'u ko kuma asiba wal mawdu sifa ko ne sifa a cikin azabun ita ce mawuku ita aka tabbata ko mene ne dukkan azab wala huwa azabun to irin azaba ko yiwu ne wulatar da Allah ne wulatar ka mu guji ƙetar dokokin Allah Don Allah ya tafi ya mana cewa duk wanda ta Allah ba ya fi gaske azami to ko mu ka ɗaya ne in ta Allah zai ta tabar mutum ko ka ne amma mun da yawa muna ɗaukar dokokin Allah da wasa kamar ka duba annabawan Allah ko kaɗan sai ka ga abu ɗan kankan ne annabi ne kamar da ya kamar duk zurbar duniyar nan ke wannan mutum Allah ilé mi. yanzu ba kuma da shi ke saba sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sababi na biyu lebo duka fuka ne ga nan in mutane suna da lebo fuka da yawa Allah ya kai gira su na uku idan Allah ya kai mutane da alkhairi to yanzu ba san a cikin hukun nan wanne ne to yana yawa Allah ya kai mutane ne da yake nan yana yin ruwa ko yana yawa saboda lebo fuka mu ne tabbas suna da lebo tattake da ake kakkarya da ake kakkashe da ake don Allah ya gaje ni bal ya hazarin da bai kwali kun al'amur an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim anan sai Allah ya tabbata azaban da ne azabun alim azaba mai radadi Allah ya ce kaga zaba sunan manzon Allah sallallahu Allah ya umarce mu mu rubo da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zo mana shi mu karba duk abin da ya hana mu haro Allah ya ku duk tsoron Allah ba ku duk tsoron Allah domin duk wanda zai yi tsire ne ikibin sunan manzon Allah ya sani Allah ya tsare to a ƙarshen ayar sai Allah ya tabbata واتقوا الله إن الله شديد العقاب وشديد العقاب واجبات sai duba domin ya ce wa mana ata kuma rasulu fa kuzuhu ka wanda ya kira insha Allah wa mana na kuma an fanta shi ma ya kira domin da kake saba wa ma ata kuma rasulu sai ba za a yi ba kar ka kara da abubuwan da Allah ya yi ruwan ka da ni kamar ka da banta wa kada zaka yi wannan magana ya ma tsawa ya koyi ka wa ma ata kuma rasulu fa kuzuhu kada ka ce wa ma ata kuma rasulu الخروج بعد ذلك إذا كنا قلنا الكفر shi ke nana cewa ta kuma ku ji tsoron Allah domin ba ku ji tsoron Allah ba aikin ba zai kyau inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin hukuma ne Allah yake duk wanda zai saba wa Allah ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana neman fatacce ka same shi Allah da girma da kuka yi ce wa manya Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina hakika ya mata ya zaba ma Allah ya zaba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata mata bayyananniya mata ba koyayya ba bayyananniya kamar da Allah ya ce wa man yuti wa rasulahu shi a tafiya kake mai faqad faza fawzan 'azima duka wannan ba ne na akwai zaɓo da malaman dawo amma ka duba da kira duka kama kori ke da shi ga ayoyi layi ba za ka samu na akwai zaɓo hmm? ba ka bi tsara kaga ta da mutum Allah ko mutum ne karantar da na akwai zaɓo amma mutum ya kasance yana da hada ne amma mafi yawancin ba su da hada ne ba a ne akan jirgin mutum Allah ta kawo wani ko azabun mutum not with one who, but that's alaikum wasu yana abin da na biya muku shi ne fada muku aka fada mai sai la qabda lahu idan wa ma ana min al-muhtadin in aqadtu bi qawlihi wa taraktu qawla rasulillah sallallahu alaihi wasallam ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا حقيقه na fata kuma ban kasance cikin shigayyu ba in har na ɗauki maganar abu musa na bar maganar manzon allah sallallahu alaihi wasallam to kai da kake cewa bar maganar manzon allah a ɗauki maganar imamu shafi a bar maganar manzon allah a ɗauki maganar imamu malik bayan ya riga shi kai imamu malik ya maka wani shi kai imamu shafi ya riga ya wani ba wani in da ta maganar manzon allah da mai wata magana daban to ko yana raye ko yana mutu maganar manzon allah shi ne maganar shi sai kuma ka zuwa sassan duniya ka ce lalle sai magana ka sahabi manzan Allah sahabi ne na manzan Allah ba to amma sai in na dauki magana ni na magana manzan Allah na ɓata ba kasa da shi ke ba jama'a duka kan wasiyoyin Allah kan wanda zai ɓata tafiya a banza kuma gobe ya ba ta sai kana tare da manzan Allah manzan Allah ya kore sai ce zan hukunci kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya baka dawa rabi giga ba wani ba abin da ya zama ba da ƴan uwa ko ake ba to har yanzu wani usulubi daban da Allah ya yi wajen tsoratarwa da tsafa abokan Allah da tsafa abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya kuma suka cikin wurin taura يحارب الله الإمام القومي إذا نتوب تسليم يقول إنه يخالف الله ورسوله شيء يحارب الله يحارب كان يحارب يا من مثلني يشارك يشارك يا من مثلني ومن يعصي أنغاني ومن يعصي يا من مثل فليهدني فليهدني الذين وذلك هم يخالفون أمره ولم يعلموا أنه ورسوله أجاب السلسل من يجي إذابة مع الله إذابة وقال الله صلى الله عليه وسلم فأن له نار جهنم خالدا فيها خالدا فيها cewa lalle yana da wuta kusan da zai dawwama a ciki Allah sai zalika al-khizyul azim wannan shine babban tabewa tabewar da babu iri shi wanda zai zama wa Allah يتقى رضي الله صلى الله عليه وسلم أنه نار جهنم خالدا فيها لدوما الذي جمع رسالة ذلك الكذب العظيم أن يقول ذلك الصوت العظيم لطوع شرك ونسكيبية ونستفرقه كما ذلك الكذب العظيم موتي أسورة آل عمران مدرسنا جامع ربنا إنك من تدخل النار فقد أحزنته يعني الله هو الذي تجد الشدة لا اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار أئن وأتي سورة قد سمع الله إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبل لليوم الكتاب وعلى الكتاب ومن صلى الله عليه وسلم كبتوا شيء أنقذ kaskantar da ku an hallakar da an wulakantar da ku tallafi da mai kamar yadda aka wulakantar aka hallakar da wani suka mun gane wannan ku zo da ina sakamakon wanda zai wa manzo manzo kawai daga cikin manzannin Allah tunda wannan sako ne da Allah da kuma da kuka yake ba wa manzanni gaba daya an gane mu ɗauki misalan annabawa kowanne a cikin ku ya zo da sakon ne a yi biyayya da ne annabi yungu alaihi salam shi ne farkon manzanni Allah ya ce lokacin da ya gaya mutanen shi in qala lahum aqum nuhun ala tattaqun da lakum rasulun amin bikri fattaqullaha wa biyu. ku ji tsoron Allah ku mumme kuma biyayya annabi hud alaihi salam Allah shi ma kai ce bada kazzaba إذ قال له أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وتقوا رحمة الله كمبيئة كذبت ثمود المرسلين ثمود ثم تكذب المرسلين إذ قال له أخوهم صالح manzan Allah a tuna rabbihim wanda Allah ya turo musu sun saba mai to sai Allah ya kuma ne fa akadahu akhdata rabiya haka ai take fa akadahu sai Allah ya saba su akhdata rabiya ya shadida saboda saba wa ba manzan Allah ta sa da ya ce a cikin karatu ko shamsi ba to irin sabon da yake kiyaye me yasa wanda yake cikin washirki shi ne irin wannan da muke karantawa me yasa wanda yake cikin nan kazzabat samud ha كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله رسول الله يأتي وأخباره فقال له رسول الله لا بس الله وسقياها فكذبوا سيئتي ƙarya da ƙarya ba a faru ba aka je da ta ruwa to yanzu sun kare wa manzan Allah sun saba wa manzan Allah sai Allah ya bar sai Allah ya sassaba musu mutum ne ne sai ya soke tabuwa amma Allah da girma da ne ta cikin ba za shi ga dai ba ka kawo ba kan zabu ana kan karyata ko kuma sun karyata sai sai kake sai kai ka sai ka soke shi kuma ya tace sai soke فكذبوه فعقروها لكتوكي بأسلوب عذابا الله يجب فالجمع جمع كذا كل شيء على الله يكرم لك الله فالجمجم عليهم ربهم أنت الجمجمة هذا القول أو كما جمجمة بعد أنت an cire gaba ɗaya a yankin da su gaba ɗaya su aka halaka da su